أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدك دكت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فآل لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الدائي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan masallaci na sunna a kuma cikin wannan gari na huntuwa inda sunna ta babbaje tana hutawa ba tare da ta samu matsala ba a kuma cikin wannan jiha ta kaduna jihar izala da shahada da jihadi da sunna ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka na zo huntuwa sau da dama amma wannan karan zuwa na huntuwa zuwa ne ne na musamman dalili kuwa shine mu ce aka daura wa aure yar shugaban majalisar malamai na jihar katsina a sheik aminu liman huntuwa katsina izala sunna wannan ya nuna cewa bahaushe ya ce bikin fara kaza balbela dole ne ta niko gari yarmu malama aisha wato aminu liman ita ce allah ya kaddara wa aure da angonta takwarana muhammad kabir labaran ina addu'a wannan aure allah ya sa masa albarka da zo an nuna man ango yana cikin uniform ana fafatawa da ka gan shi kasan izalar ba kurbaye ba ya kwankwada ne cika cikinsa ina addu'a malam kabir labaran allah ya sa wa amaryarka albarka Allah ya hada ka da amaryarka cikin alkhairi Allah ya bulbula wa auratu albarka akwai addu'a da na saba yi wa angwaye kai ma ina maka irin wannan addu'a Allah ya sa amarya malama Aisha da na farko da za ta fara kawo mana duniya ta haifo mana shag Yakubu Musa Hassan Katsina sautu sun da na biyu sai ta haifo mana limamin turnuku shek abubakar giro argungu da na uku sai ta haifo mana shahidi shek jafar mahmud adam kano Ɗan hausa ga wani gangaren daga ungo mai kawo sai ta kawo mana daga nan amarya in ta gada ma ta bari haka in ta gada ma ta kara mu ba mu da matsala kwalliya ta biya kudin sabulu na san lokacewa lokaci ya ja dare ya yi. za mu ba amma ku ba mu dama mai nazari kan hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin qala allah ta'ala يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أقبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك wannan hadisi hadisi ne ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ta'ala tayyibun Lallai Allah madaukin sarki tsarkakakke ne la yaqbalu illa tayyiban saboda haka baya karɓa sai abu mai tsarki shi yasa maluma na musulunci kamar shehu malami ibnu usaimin wanda kana ce kana iya cewa shine ibnu taymiya na wannan ya yace da wannan hadisin ya nuna at-tayyib ismun min asma'ihi ta'ala kalmar at-tayyib suna ne daga suna na Allah sunaye na Allah madaukin sarki dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha ta'ala tayyibun kenan wane ne a tayyib Allah madaukakin sarki lalle Allah madaukakin sarki mai tsarki ne a sanadiyar haka kuma baya karba sai abu mai tsarki menene ake cewa a tayyib malamai suka ce abinda ake cewa a tayyib shine biddul khabith wato shine kishiyar al khabith al khabith shine mummunan abu wanda yake ba mai tsarki ba abu da yake ƙazami ba mai tsarki ba ba mai tsafta ba wannan shi ake cewa me al kenan a tayyib kishiya ne na al-khabith shi yasa zaka ga Alƙur'ani mai girma yakan kawo su a matsayin kishiyar juna Allah madaukin sarki a Qur'ani mai girma yake cewa qul la yastawi al-khabithu wa at-tayyibu wa law a'jabaka kathratu al-khabith wa tayyibu wa law a'jabaka kathratu al-khabith Allah ya ulil albab la'allakum tuflihun Allah madaukin musu ya kai annabi Muhammad la يستوي الخبيث والطيب wat الخبيث da abin da yake mummuna abin da yake kazamtacce ba mai tsafta ba ba mai tsarki ba ba zai taɓa yiwa yayi daidai da mai yayi daidai da tayyib abin da yake tsarkakakke mai tsabta a ba su taɓa yin daidai in ji Allah maɗaukin sarki Allah ya ce walau a ajabaka kasratul khabis ko da yawan al ya baka sha'awa aikin banza ne ba quantity ake dubawa ba ana duba quality la yastawi al-khabithu wa tayyib walau a'jabaka al khabith shi yasa da halal da haram za su yi daidai ba za su yi daidai ba domin halal a tayyib ne haramun kuma menene al-khabith da bid'a da sunna za su yi daidai ba za su yi daidai ba domin bid'a al-khabith ce sunna kuma a tsayyib da mushriki da mai tauhidi da aƙida za su yi daidai ba su yin daidai saboda mushriki alkabis ne wannan kuma a tsayyib ne dan bid'a da ahlus sunna za su yi daidai a wannan alkabis ne wannan a tayyib ne da arne da musulmi za su yi daidai a domin wannan alkabis ne kada yan malfasa ta baka mamaki alkhabis alkhabis alkhabis alkhabis qul la wa at a ajaba ka kasratu da al da at ba su taba zama daidai inji Allah madaukakin sarki wannan ne dalilin da yasa sai Allah madaukakin sarki ya ja layi yace abin da ya saura kawai ka zabi wani layi ya kamata ka bi idan za ka bi layin khabis ga fili ga mai doki idan za ka bi layin a tsayib ga fili ga mai doki ko mace za ka aura sai ya ka kalli kanka in kai alkabis ne nemo alkabisa in kai a tsayib ne nemo a tsayiba alkabisatu lilkabisina walkabisuna lilkabisat والخبيثون للخبيثات na والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الله ما دوكي سركي يتي الخبيثات lalatattun mata ƙazaman mata matan da ba su san addini ba Allah ya ce lilkabitin su Allah ya yi su ne domin ƙazamun maza sa karkaru waɗanda ba su san addini ba one plus one is equal to two wannan ita ce ƙa'ida da Allah maɗaukin sarki ya bayar alkhabisatu lilkabitin walkhabisuna lalatattun maza kazamai fasikai waɗanda ba su san Allah ba idan su wa'annan Allah maɗaukin sarki ya ce ya yi su ne lil domin idan suka tashi yin aure su ainihin samu kazaman mata lalatattu waɗanda ba su san addini ba da wannan ne idan kana ahlus sunna ka fahimci tauhidi ka fahimci aqida to karka yadda ka je ka samu ta shirgegiyar mushirka ka ta idan ka aurota za a samu matsala kwarai da gaske domin kai ka san sunna kana so a bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita kuma tana so ta bi addinin gargajiya ita kawai addinin gargajiya shine wanda ta gada ka san inda zaka fara samun matsala tun daga ran da za ta tare ango ka tare a ɗakin amarya kai dama ka karanta hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa idan kai sabuwar amarya ran da ka tare a cikin ɗakinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka ɗora hannunka akan kayinta sai ka karanta wata addu'a Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alai a wata ruwaya wa sharri ma jubilat alaihi to kai ka karanta wannan hadisin annabi yace kai addu'a ka ce ya Allah ina roƙonka alherin wannan amaryatawa ya Allah ina roƙonka alherin da ka halice shi ka halice ta akan shi ya Allah ina neman tsari a gare ka daga sharrin wannan amaryatawa ina neman tsari a wajenka daga sharrin da ka halice ta a kansa domin duk dan adam a duniya yana da alheri sannan yana da me yana da sharri domin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kutubatul haja yakan ce wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsari a wajen Allah daga sharukan kawunan mu annabi yake koya mana mu rinka yin wannan a kutubatul haja kenan wannan ya nuna kowa yana da me yana da nasa sharrin kuma yana da nasa alkhairin bisa wannan ne annabi ya sunnantar da wannan sunnar idan ka ɗabbaka wannan sunna Allah zai sa wa auren albarka to idan aka rashin sa a bid'a ce ka kwaso sai ka ɗora hannu a ta ka fara yin addu'a to sai ta sa hannu ta kaɗa hannunka ta bangaje ta ja da baya ta ce billahi lazi ban yadda ba so kake ka kashe ni to ba zan kafo ba matsala ko ba samu matsala ba kenan a nan gurin an samu matsala me ya jawo aka samu matsala saboda ka bi layin da ba layin ka bane a idan ka tashi za ka yi aure to ka rike wannan ka'idar sai Allah ya ce wa tayyibatu li tayyibin tsarkakan mata Allah ya yi su domin tsarkakan maza wa tayyibun li tayyibat tsarkakan maza Allah ya ce ya yi su domin me domin tsarkakan mata da wannan nake cewa ya ku iyaye ku ji tsoron Allah ana samun matsala daga wajen ku kaga yarinya na tsatsiya mai karatun Qur'ani mai zuwa makarantar Islamiyya mutahajjiba ga talatin annabi ga kira'a ga tajawidi ga masha Allahu amma sai a dauke irin wannan yarinya sai a samu wani shirgegen fasiki sai a bashi wai dalili kawai wai darakta ne a ma'aikatar aikin gona a Abuja an san tintirin fasiki ne sai a ɗauka a bashi wai menene sirrin wai ciyama ne na lokal gama wai menene sirrin wai kansila ne Ko oh, wai hadda su kansila just a zero behind a decimal kaga an ɗauki yarinya na tsatsiya miya, sai a samu wani shirgegen fasiki a bashi wai menene dalilin wai shirgegen dan kasuwa ne a layin yan atamfa wai duk talata da alhamis sai ya tafi kantin kwari kano saro kaya wai kawai wannan shine hujja da za a bashi karshe in ba sa aka yi ba ya je ya wozu na a waje ya ɗauko cutar kanjamau lahira salamu alaikum ya zo ya makala wannan baiwar Allah da bata ji ba bata gani ba karshe ya mutu ya barta a rasa wanda zai aure ta kaga yarinya ta yi shekara goma goma sha biyu goma sha kaza a gidansu ta rasa inda za ta sa kanta a rayuwa tana ramewa tana kodewa tana bushewa tana kanjamewa yarinya mai imani baiwar Allah ta kwarai iyayenta sun cuce ta sun ci amanarta ba dan komai ba sai saboda neman duniya wai shi mai tunanin uban wai idan watan Ramadan ya zo wai honorable yakan turo masa buhun shinkafa uku da buhun sukari biyu da buhun gero bakwai da kwandon abarba da sauna kira mani shashasha in kaga sakare ku taho tare sannan ku kuma maza idan za ku yi aure ku samu yarinyar da ke da alaka mai kyau da Allah ku samu yarinyar da take da addini kada ya zama kyan mace shi kadai kuke dubawa yayin da za ku yi aure domin ana samun matsala a nan da za ka samu saurayi yanzu a cikin garin huntuwa ka ce masa in ka tashi aure wace irin yarinya kake so sai ya siffanta maka sama da siffa ashirin amma ba addini a ciki wasu kwalitin zai kirga maka waɗanda gaba ɗayan su ma anzalallahu biha min Ya ce ni in zan yi aure ai in samu yarinya ba doguwa ba ba gajera ba ba siririya ba ba mai jiki ba irin ta kaman ta sha koken mai kira kwalbar koka kola ta dan dire ta ban hana ka ka samu irin wannan matar ka aura ba matukar kana son ta a cikin zuciyarka amma dai abin da nake faɗa ne bayan kyan bayan kwalifis da ka gani din to kuma ya zama tana da alaka da Allah ya zama tana son addini ya zama miya ce kai iya sanin ka abin da sa ka aure ta kenan ka bar wa Allah ilimin gaibi abin da baka sani ba to idan aka samu wannan to shi yake nuna alama ta damuwa da addini al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithun lil-khabithat والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات malamai suka ce a nan hatta kalmomi sun shigo ciki hatta kalmomi kalmar da ke fita bakinka ita take nuna kai wani irin mutum ne kalmar da ke fita daga bakinka idan dai kai alkhabis ne to kalmomi alkhabisat za su rinka fitowa daga bakinka alkhabisatu lilkhabisin na'am idan kai a tsayib ne to kalmomi a tsayibat su ne waɗanda za su rinka fitowa daga ina daga ainihin bakinka kenan daga yadda za mu gane kai mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ne to mu rinka lura da kalmomin da ke fitowa bakinka muka ji baka da aikin yi banda kalmomi na batsa baka da aikin yi banda ka fesa ashar kun sa akwai wanda ashar yadda san ruwan sanyi haka ya dauke ta a cikin bakinsa akwai wanda in gari ya waye kamin rana ta fadi bai yi ashar da yawa ba ya yi ashar talatin da uku a wannan ranar kaga a kwana uku ya yi cikin tarbi dai kenan yana faruwa ko baya faruwa kun san matsala a bincike da aka yi a Najeriya kam Najeriya ba inda ba waɗanda suka kware wajen ashar suka zama professional kamar katsinawa saurara ƙarya nake yi a saurara wannan bincike ya tabbatar da wannan idan baka tsina ya sha katsananci ya ƙoshi to in kai wata ko mara ba zai maka da zuwa sai ya hada maka da ashar kace a barka da zuwa ɗan. a saurara ba za ce ka tsanawa haka suke duka ba amma dai akwai irin su ko babu to ku ji tsoron Allah al-khabisat haramun ne a musulunci ka zama baka da aiki banda zagi banda ashar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min akbaril kaba'ir يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل أبا رجل فيسب أباه وأمه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin manya-manyan gingima-gingiman ɗima-ɗiman tika-tikan jibga-jibga zunubai Inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ya zagi iyayensa mutum ya zagi babansa sabai suka ce ya rasulallah wani rashin hankali ne zai jawo har mutum ya je ya samu babansa ya samu tsoho zaune kan dakali ya matsa kyar sai annabi ya ce a ba haka lamarin yake ba ka samu wani wanda bai ji ba bai gani ba ka zagi baban shi shi kuma ya juyo ya rama ya zagi naka baban to kaman kun yi mitin ne kace tsoho ya ban haushi amma ba zan iya zagi shi gaba da gaba ba za a ce na yi rashin kunya amma da Allah na wakilta ka je ka samu ashir ka kora masa ga yacin a gindin dalbejiya shi kuma sai ya ce a to ai matsala iri da muke da ita tare da kai ni ma tsohon ya ban haushi da zu to yanzu yadda za a yi zan je in zagi naka kai kuma sai ka wakilce ni sai ka je ka samu nawo ka danna masa ashar bai da bambanci tsakanin abin da suka yi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zan manta ba a cikin jihar Gombe mun taba samun wani sarki sarkin Allah ya jarrabe shi da wato shedan ya jarrabe shi da ashar a bakinsa shi wannan sarkin abin da zai baku mamaki shine idan ya baki wani lokaci wajen maraba ma sai ya musu ashar to amma kun sa abin da yake faruwa sai aka bude makarantar islamiyya ta kungiyar izala a cikin garin sai aka tura wani malami cikin malamanmu na sunna da malamin da sarkin duka Allah ya yi musu rasuwa muna addu'a muna fata Allah ya ji kansu ya gafarta musu na'am agaji da ake tashi tsaye a samu a zauna agaji a samu wuri a zauna na'am a lokacin da aka bude wannan makaranta sai cikin taimakon Allah wannan sarki sai ɗebo ‘ya'yansa sai sun yasu a cikin makarantar yara ne ƙanana to malamin izala da ke karantarwa a makarantar sai ya koya wa yaran ɗalibansa ya ce musu haramun ne mutum ya zagi ya yi ashar haramun ne Allah ya hana sai ya ce musu amma duk sanda kuka ji wani yayi to shedan ya zo wurin ku ku kori shedan daga wurin yara suka ce malam ya zamu kori shedan ce ku miƙe tsaye ku ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shedan zai bar wurin yara sai suka haddace ran nan ana zaune a fada sarki ya yi muhimman baki da yake jin nauyinsu da girman su kun san me ya faru na'am ana cikin tadi kawai sarki ya ji dadin tadi su kuma yara suna dan zazzaune haka a gefe kawai sarki sai ya feso ashar sarki yana danna ashar yara gaba ɗaya sai suka miƙe suka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ƴaƴan sarki ai gaba ɗaya sarki sai ya kai ƙasa ya ɗau tsawon lokaci bai ɗago kan ba da kansa yake ba da labari ya wallahi tun daga ranar ko a mafarki bai ƙara yin ashar ba ya mafarki ya yi ashar ma bai daɗa ba an samu tarbiyya ko ba samu tarbiyya ba to mu fa yanzu fa akwai sarakuna akwai sarkin da har ba yake ajewa in ya dauko ashir bata taho da dai ba ba da zai karita ƙarya nake kai ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar wai ba guda wai mutum zai aje idan ya ɗaibo ashir zai danno sai ta makale shi ba fadar sai ya karisa sai ya danna ta sai sarki ya kalle shi ya ce Allah baka albarka nan na nufa alkhabisatu lilkhabisi walkhabisuna lilkhabisat yana daga munanan kalmomi da ba a so su rinka fitowa daga bakunan al'umma yawan la'antar jama'a ka ce wani Allah ya tsine masa wani Allah ya la'ance shi wannan mummunar kalma ce wacce ba ta fitowa daga bakin mutumin kirki saboda al-khabisatu lil khabisin na'am imamu na shafi wani ya same shi rinka zagi shi yana Allah ya tsine maka albarka shi ko imamu na shafi sai ce kai kuma Allah ya maka albarka mutumin ya dauka bai ji shi bane ya ce kai ka saurara ka ji abin da na gaya maka cewa ne Allah ya tsine maka albarka imamu na shafi ya ce kai ma saurara ka ji abin da na faɗa cewa ne Allah ya maka albarka mutane suna kusa suka ce a ah, ya kai imamu na shafi ya mutum yana zagin kai yana tsine maka kai kana sa masa albarka imamu na shafi ya ce yi to ai kowa yana kyauta da abin da yake da shi ne shi bai da albarka la'ana kaɗai yake da ita to ina zai samu ta ibada ni ko ban da albarka kaɗai nake da ita ina zan samu in bada shi yasa abin da yake da shi ya bayar ni ma abin da nake da shi shine me shi na ɗauka na bayar malamai suka ce wannan yana nuna maka me ake cewa alhabis sannan me ake cewa me me ake cewa ainihin wato a tayyib hatta a wajen aure hatta a wajen kalmomi da zaka ka furta idan kai kana cikin at-tayyibun to a samu kalmomin kalmominka a matan matanka at-tayyibat amma in kana cikin alkabisun to kalmomin ka تتوفاهم الملائكة طيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون الله ما دوكين سركي الذين تتوفاهم الملائكة waɗanda mala'iku suke زوا su ɗauki yayin da suka je ɗaukar ransu suka same su a tayyibin suka same su suna tsarkaka menene suna tsarkaka suna kan aqida islamiyya suna kan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe wanda yake da aqida mai kyau yake kan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma a tayyib ne shi yasa Allah madaukin sarki yace allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin to mala'ika mutuwa in yazo zai dauki ran mai imani abin da yake faɗa masa sai ya ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku idan kana kwance kan gadon mutuwa mala'ikan da zai zo ɗaukar ranka ya ɗebo bataliya ta mala'iku yana zuwa ka ji ya maka sallama mala'ikun da ke tare da shi suka maka sallama alama ne na ka samu kyakkyawar cikawa kai dan aljanna ne Allah ka sa muna cikin wa'inda mala'iku za su yi wa sallama sanda za a karbi rayuwar to wanda ba mai imani ba kishiyar wannan to shi kuma alhabis ne wannan ne dalilin da yasa kalmar imani ita ce kalmar shahada sai Allah ya kira ta da kalimatun tayyiba kalmar kafirci sai Allah ya kira ta da kalimatun khabisa ina fata an gane wannan ramma karatun ya koma cikin suratul ibrahim Allah madaukin sarki ya ce alam tara كيف ضرب الله ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها تؤتي أكلها كل حين ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون تذرشي ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار سأل الله يتسأل الله يتسأل الله الذي الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله مرأة سرشية ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة baka gani ba yadda Allah ya buga misalin daddada kalma malamai suka ce ita ce kalmar shahada Allah ya ce ka shajaratin tayyiba kaman daddadar bishiyar nan ce wace ce daddadar bishiya malamai suka ce ita ce bishiyar dibino ya bishiyar dibino take ha sabitun tushiyarta ta kama kasa a tabbata take a cikin kasa wa far'uha fis sama amma reshenta ya tashi ya shiga cikin sararin samaniya haka bishiyar dabino take ko ba haka take ba sannan tuti ukulaha tana ba da abincinta ita wannan bishiyar kulla hinin duk bayan wani lokaci da izinin rabbiha da izinin ubangijinta malamai suka ce wannan kalmar shahada ce Allah ya siffanta ta ya kalmar shahada take tushiyarsa ta kama zuciyar mai imani ta kama zuciyar idan kalmar shahada ta shiga cikin zuciyarka ta sake sauyoyinta da jijiyoyinta suka kama zuciyarka gamgam to duk duniya ba mai iya raba ka da musulunci duk duniya ba mai iya baka da sunna duk duniya ba mai iya baka da tauhidi idan za a sa a turmi a daka idan za a yi farfesu in za a yi kulikulin rakiya in duk bala'in da za a yi ba mai raba ka da sunna wannan yasa kake ganin da wuya ahalin sunna ya gane sunna ka ji an ce yayi tikantin ya koma bid'a yana faruwa in kaga ya faru dama bai san sunnar ba amma duk ahalin sunnan da ya gane sunna bai yiwa ga ya koma ana wazifa da shi in ba ku manta ba a can baya akwai ɗaya daga cikin manyan maluman izala an ba shi haushi sai ce ya koma ɗariƙa wani malami a sakwato ba sai na kira sunan shi ba amma kun san shi Allah ya masa rasuwa Allah ya ji shi saboda akan sunna ya mutu ba akan bid'a ya mutu ba kun san me yake faruwa tsohon nan mai alkeba baba guga sai ya ce sun yi babban kamu kawai daga nan sai ringa ɗaukar wannan malamin ana bi gari gari wai za a tarwatsa izala idan an je yan birya an taro sai mai alkin baba guga ya hau da dogon carbin sannan sai ka ce hanji akuya ya ce to jama'a bayan an gama sai an gama salatul fati tukuna Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliqa idan aka gama a saurara a saurara idan aka gama sai ce to malamin nan da ya kawo izala ya bi gari gari ya raba ta alhamdulillah yanzu ya zama musulmi ya bar izala yanzu zai hawo ya muku bayani ɗan izala ku saurara ku ji shi ko malamin sai hau ya saba rigar sai gyaran murya ya ce to ina izala ni na kawo ta garin nan na rarraba muku to ku shaida na karɓe kayana yau Dan bidiya kun san ba ya kabara ba sai a ce Allahu akbar shi a saurara sai ce ina mutumin nan da muka sai nono muka bashi muka ce je mai da uwar shi nonon da ta shayar da shi yana jariri to ya je ya tuba uwar shi ina wanda muka ce sai jaki ya ba uwar shi ta hau kan jaki maimakon goyon da ta masa yana jariri to kai wannan dan izala ka je ka tuba ina wanda muka ce je ce ubansa shi kamar ambulan ne a gama sharri a gama makirci a kare da ya gama ya ce to jama'a bayan na bar izala ina shari'a da yan izala yanzu haka muna kotu na ɗauki lauyoyi an ce sai mun bada makudan kuɗi da suka kai naira dubu ɗari da arba'in ko kuma ya yanko ni kuɗi sai ya faɗa saboda haka sai a ce to a tara sai a rinka tara masa kuɗi to kai mai alkiba ba guga kuɗin nan da ake tara kuma idanunka na kyallarawa yana kallon su to daga nan aka fara samun matsala a to nan mai neman kuka sai aka jefe shi da kashin awaki an je an tsora shi akan mimbari zai kafurta yan izara da ya hau da Allah ya tashi kama shi Allah tarki iko ya hau sai ce jama'a kowa ya saurara aka tsit ya ce kun ga ɗariƙa ga wai ashe izala yake so ce aka ce eh kun ga ɗariƙa ga aka ce eh kun ga ɗariƙa ga aka ce eh ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa kafirci ta yana faɗin wannan magana Sun san me ya faru sai wuri ya tija tija kai mai alke ba babu gara zaune ce ku sauko da shi ku sauko da shi kasa aka je aka caci bo malam za a wa kasa da shi yana ku dakata kuskure na sababin lisani na an ka samu ku dakata in gyara mai alke ba babu gara ta ƙarya kake baka iya gyarawa wa? Bakinka ya saba da zagin yi baka bari ko kasa to daga ranar aka yi watsi ya dila kowa ya kama hanyar gari amma dai abu sha'awa daga baya malamin ya zo ya tuba ya rike sunna shi yasa da wuya kaga ahalin sunna ya gane sunna sannan kuma ya koma bid'a yana da wahala saboda kalmar shahada ta kama zuciyarsa ha sabitu shi yasa ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba irin azabar da ba ba su ba khabbab ibnu arad ɗakin sa wata kahira ce makiyar musulunci tabarma ake masa da garwashin wuta a tube shi a kwantar da shi kan garwashin wuta ruwa na azaba da jini da ke zuba daga bayansa shi zai kashe wannan wutar ya taba tube rigarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sa yayi baki kirin an babbake shi da wuta Bilal ibn Abi Rabah daukar sa ake a kai shi daji a cikin yashi yashi na Saudiya wanda in ya dau zafi bai da bambanci da garwashin wuta haka za a tube shi a kwantar da shi kan wannan yashi ba riga a ɗauko gingime mai dutse a ɗora a kan cikinsa baƙin arne umayya ya zo yana dukansa yana zungurarsa yana cewa ka kafircewa muhammadu ka kafircewa allah muhammadu kai imani da lata da uza shi kuma bilal yana cewa ahadun ahadun fardun samad la walidun wala walad wa ma lahu kufuwan ahad bai yi rida ba har zuwa lokacin da aka je aka fanshe shi sai na abubakar radiyallahu anhu ya saye shi ya yanta shi sai dai Allah ya saka wa Bilal dan lokacin da aka je yakin Badar Bilal yana cikin dakaru sojojin musulunci da suka rike takobi a filin yakin Badar can sai ga Umayya matsiyaci dama ya ci haram ya koshi ya yi tiƙeƙe an koro arna Umayya baka iya gudu ya samu Abdulrahman ibn Auf ya ce ka taimaka mun ga kama ne a matsayin bawa ina da shanu da tumaki da abubuwa a gida sai in fanshi kaina abdulrahman ya kama shi bin auf ya kama shi a matsayin bawa can sai ga bilal ya hango shi bilal yana ganin shi ya kabbara da ƙarfi ya ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar ya ce ra'asul kufri umayya ma la zautu in naja ya ce kafirci yana da kai kan shi shine umayya ko ka kashe kafurci in baka kashe umayya ba baka daɗa kan kafurci ba kai abdurrahman bin abu yana bada hakuri ina bilal kamin a haka ya gayyato wasu samari yan madina samarin ansar samari yan forward ever backward never nan take suka zo umayya ya kwanta ƙasa abdurrahman ya rufu a kansa domin wato kada a kashe umayya amma ina wa'annan matasa suka rinka zungura takobi ta karkashin ƙasa, shi ya ɗauka ya bashi kariya ashe su huhu da cikin umayya hanji da tumbi da koda da suhe da da da da da da da da da duk su waje a wannan lokaci wannan shi yake nuna maka aqida ta ahlus sunna wal jamaa shi yasa samari ku rike aqida ku da kyau ku rike sunna da kyau ko sunna ko kafar katako ba maganar ja da baya Allah ka gafarta mana to ita kalmar shahada Sabitu sabitun wa ha fi sama sannan za a ga rassanta sun bayyana a gaɓoɓinka a nan ne furu'una take bayyana sai a ga hannunka bai iya sata saboda kalmar shahada ta zauna a zuciyarka hannunka bai iya cutar da musulmi saboda kalmar shahada ta zauna a zuciyarka idan ka bai iya kallon haramun saboda kalmar shahada ta bayyana reshen ta ya bayyana a idonka hancinka bai iya sunsuno haramun saboda reshen kalmar shahada ya bayyana a hancinka bakinka bai furta haramun saboda reshen ta ya bayyana a bakinka harshenka bai faɗa haramun bai ƙarya bai kin bibi bai gutsiri tsoma bai tsanguni tashi bai annami banci bai kiti fifi bai kutu balbal bai bai bai bai bai cikin ka sai ya zama baya iya cin haramun saboda kalmar shahada ta bayyana al'aurar ka sai ya zama baka iya zina da ita saboda reshen kalmar shahada ya bayyana shine asluha sabitun wa far'uha fis sama kun ga kalmar shahada sai Allah ya kira ta da kalimatun tayyiba shi sa mai imani ya zama mai ya zama a tayyib shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan mumini ya tashi zai je ya kai wa dan uwansa musulmi ziyara akwai mala'iku da za su rinka taransa suna ce masa dibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ata min aljannati manzila sai ce masa dibta ka tsarkaka ibta saboda shi me saboda shi wato ainihin wato tsarkakakke ne shi yasa yan aljanna idan an tattaro su cikin girmamawa da karramawa an tafi da su zuwa aljanna yayin da aka tafi da su za a shiga da su aljanna me yake faruwa a rama wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين Allah الله يشي وسيق الذين اتقوا ربهم za a tattaro waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu suka kiyaye dokokin Allah a nan duniya mala'iku na musu rakiya zuwa ina ila aljannati zuwa aljanna zumara kungiya kungiya a zo da kungiyar masu sallar jam'i a yi aljanna da su a zo da grup din masu bin iyaye a yi aljanna da su a zo da grup din masu kyautata makwabtaka a aljanna da su a zo da grup din yan kasuwa masu ba da zakka a yi aljanna da su a zo da gurbin shugabanni masu adalci a yi aljanna da su a zo da gurbin mata masu biyayya ga aure a yi aljanna da su a zo ga gurbin maza masu ciyar da iyalansu halal a yi aljanna da su a zo da gurbin masu dagaggen wando a yi aljanna da su haka za a rinka tafiya da su wasiƙan lazina ta ƙaurabbahum ila jannati zumara Allah ya ce hatta idza ja'uha har zuwa lokacin da za su ainihin zo kofar aljanna Allah ya ce wa futihat abwabuha ai ma'ana wa abwabuha mufattaha za su samu aljanna kofar ta abude domin shiga aljanna yayi kama da yadda gwamna ke shiga gamman house idan gwamna zai shiga gamman house ya kan samu gate a kullun ne sai ya jira an bude a ai da ya taso daga nesa an ji jiniya tana wi wi wi nan take masu gadin gate da 'yan sanda da mafol da kowa za a bude gate a kame kamin ya iso yadda yana isowa ana sara masa yana shiga daga ciki baya da bukatan zai jira amma shiga wutar jahannama yayi kama da shiga gidan kurkuku in an dauko dan fursun za a kawo shi sai an dakatar da shi kurkuku a kulle yake sai ganduroba ya je dan sanda ya dan kwankwasa ganduroba daga ciki ya dan buɗe wata karamar taga ya ce me ke faruwa ya ce mai laifi ne aka kawo za a aje shi daga kotu mai daraja ta biyu ta karkashin tanki sai a ce to babu matsala ina takardu sai ya mika takardun ta wundo sai an duba an tabbatar kamin a bude masa yi mai ya shigo to ba haka ake shiga aljanna ba ita kamar shiga gamman house ne shine wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha masu gadin aljanna sai suka kalli wayannan yan aljanna wa qala lahum khazanatuha sai musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ku yan aljanna sai su ce musu dibitum kun tsarkaka ma'ana ku a tsayibun ne shine ma'anar me dibitum sai su ce musu fadakuluha ku shiga cikin wannan aljanna in kuma kuka shiga khalidin za ku zauna a ciki permanently babu ran da za ku fita daga ciki ya Allah ka sa muna cikin masu shiga aljanna amma ita kuma kalma ta kafurci, sai Allah madaukin sarki yace wa masalu kalimatin khabithatin amma misalin wato kazamar kalmar nan ita ce kalma ta kafurci, Allah yace ka shajaratin khabitha kaman kazamar bishiya ce mummunar bishiya yaya ita kake ita wannan bishiya Allah maɗaukin sarki ce, ka shajaratin kabisatin to sadmi fokil arzi. an tumbuke ta wato sauyoyinta ba su kama ƙasa ba malhamin min qarar ba ta da matabbata a ƙasa da wannan ne malamai suka ce kafirci duk inda yake kai ya maka barazana kada ya tsore ka wato da sannu tauhidi sai ya kawo da shi shirka duk yadda ta yi ƙarfi duk yadda ta kaka gida duk yadda hoga tana barazana karta ta da muku hankali da yardar Allah tauhidi su ya mata saifin hamma da gyaran kafirai to bid'a biye da kuka ga bid'a ta babbaje biye da kuka ga bid'a ta sake rassa biye da kuka ga bid'a ta ainihin wato mimmike ta mike kafafu ta baje koli tana cin karanta babu babbaka ba wanda yake ce mata mai kika ciki goge bakin ki kada ta baku tsoro ba haka za a ci gaba da tafiya ba wallahi duk girman bid'a duk karfinta duk yadda ta kafu a ƙasa da ƙarfin Allah sunna sai ta kamo ta ta girgiza ta ta jijjiga ta ta tumbuko ta ta karairaya ta yi dugu-dugu da ita gaba da saboda malaha min qarar ba ta da matabbata da an zo an ce qala Allah qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an riga an gama da ita Allah ka gafarta mana wannan shine inna Allah ta'ala tayyibun la ya ƙabalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya karɓa sai abu mai tsarki da wannan ne malamai suka ce har yanzu akwai wata ka'ida wace ka'ida ce wannan ka'idar ita ce wato Allah maɗaukakin sarki idan kana so ya karɓi aikinka to ka tabbatar kana cin halal ka tabbatar kana ne kana cin halal idan za ka yi sadaka idan kana so Allah ya karɓa to ka tabbatar da cewa da kuɗin halal kai an samu wani sarki yawa wani dukiyar al'umma baya da lafiya amma ba da yawa wani dukiyar al'umman yayi taimaki addini daga baya yayi ta gina makarantu da masallatai aka zo ana zai mutu ana ta masa addu'o'i Abdullahi dan Umar yana zaune yayi shiru bai magana ba aka ce Abdullahi dan Umar baka yi magana ba yace to in kun ce ne magana sai da fada aka ce to ya yace to ni da kunni na naji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbalu Allahu salatan bighairi dahurin wala sadaqatin min galul Allah bai karɓar sallar da aka yi ba alwala sannan Allah bai karɓar sadakar da aka yi da kudin sata duk wanda ya sadi kudin mai tilmali na gwamnati yayi sadaka da su Allah madaukin sarki ba zai karba ba wannan shine babban bala'in da muke fama da shi a Najeriya shi yasa dole kungiyoyin addini talakawa sai mun koyi yadda zamu rinka yin karo karo mu iya gina addini kada kullum ya zama na bamu da aikin yi banda jira sai wani shirgegen barawo ya shi dukiyar talakawa sadan sai za mu taro mu ce shine chief lancha ya dauki miliyan biyar ya bayar mahaukan bin mari mita Allah ya saka maka da alheri kai da ƴaƴanka ku ta kuma shirkegen barawo ne ba ko san shirkegen barawo ne ba ba ku sani dole ku nemi hanyar da za ku ga cewa wannan addinin ku ya ku da taro sisi da kuka nemo ta halal ku gaya za ku gina wannan addini da sauran 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati don ba dukkan su ne barayin ba akwai na kwarai a cikin su ba su karewa har zuwa ranar tashin alkiyama babban bala'in da muke fama da shi a Najeriya Allah ya zuba wa Najeriya arziki da yawa Bitrus Gali tsohon sakataren majalisar Dinkin duniya da ya kalli ni'imomin da Allah ya wa Najeriya da yake arne ne sai ya ce shi yana ganin nationality na ubangiji ma Najeriya ne wai shi yana gani wai Allah ma da kanshi dan Najeriya ne Allah wai saboda Allah in ba dan Najeriya bane ba zai yi wa Najeriya gatan da ya mata ba amma kun sa abun ban tausayi rijiya ta bayar guga ta hana wannan shine matsalar Najeriya Allah ya ba mu arziki da za mu ji daɗi mu huta talaucin da ake fama da shi a Najeriya ba talauci ne na Allah da annabi ba kirkiro shi akai. wasu matsiyata ne suka zauna akan teburi suka kirkiro talaucin da tsiya-tsiya aka kakaba wa 'yan Najeriya a saurara duk ni'imar da kuka sani Allah yana yi wa ƙasa a duniya ba wacce bai wa Najeriya ba malamai sun yi bincike masana harkokin duniya suka ce a duniya ba su san ƙasa irin Najeriya ba a duniya in kana yawo akwai ƙasar da in ka je bala'in zafi ake kamar duniya za ta tashi rayuwa ba ka iya yi ruwan sanyi in ka sha an kai wasa sai ka mutu ƙara mai ɗan ɗumi-ɗumi saboda bala'in zafi Najeriya mun samu wannan matsala ba mu santa ba akwai wanda zai mutu ya rayu har ya mutu a Najeriya bai ma taba bai ma taba kunna fanka ba balle air condition wasu kasashe in ka je sanyin bala'i ake ci yau bai wuce kwana kaɗan ba akwai wani uwa Dr. Musa wani medical consultant ne yana karatu a wata jami'a a Ukraine na buga masa waya muna magana da shi sai na ce masa irin zafin nan da muke sha a Najeriya kuma can kuna sha yace wai yace ka gani na a cikin daki na gagara fita ina so in je library akwai research da zan yi amma na gagara fita saboda dusar kankara ce kawai take zubowa daga sararin samaniya mota in za ta fito kan titi ba zai yi ta bi titi da safe ba sai an turo gireda ta share kankara da ta yi dala akan dutse kafin mota ta wuce wani da safin ya tashi kofar ɗakin sa ba za ta budu ba sai an samu gatari an dan sassaƙe kofar ɗakin ko a tafasa ruwan zafi a zuba ya narke kankara kamin kofar ɗakin ta bulu ana cikin bala'i ko ba a cikin bala'i riga sai dai ka sa rigar fata wasu wuraren duk ɗan minti kaɗan ka kurɓi ruwan zafi kuma kai wata uku ba kai wanka ba in ta kama Najeriya Allah ya jarabe mu da wannan bala'i Allah bai jarabe mu da shi ba wasu kasashen in ka je a yau ko nan Niger ga Malam Abdul Basir da awa kwamiti an je wazi ɗaya daga cikin maluman kuɗan nan jihar Katsina ne ya hau kan mimbari da dare zai fara wa'azi shi bai san bala'in san yake ba ya bude baki zai ce innal hamdalillah sai bakin ya kage bakin ya huwa kuma ba zai iya magana ba sai da aka nemo bargo aka lulluba mashi tukuna aka sauko da shi daga kan membari aka zauna da shi kan kujera aka tafaso ruwan zafi aka ba shi ya shanye kamar ya samu fiya wuta aka dan ma shi kaɗan tukuna ya dawo hayyacinsa Allah ya jarrabe mu da wannan bala'in bai jarrabe mu ba wasu wuraren a duniya in ka je yashi da iska aka jarrabe su da shi yanzu idan ka dauka cikin Nijar wajen su Arle ka doshi wajen Agadar ina tabbatar maka akwai wurin da ba zai yi a kwalta ba ba kwalta sai dai a kafa pol pol irin wannan pol na wutar lantarki a kafa ɗaya nan a kafa ɗaya can gaba to pol din zaka rinki ne hanya domin ko an yi kwaltar yashi zai binne ta idan dare ba baka sai kwanta a waje ba yashi zai ba kabari akwai wurin da in ka aje mota ta kwana uku yashi zai binne motar saboda bala'in yashi da iska haka suke rayuwa Allah ya mana wannan jarabawar Najeriya sai ta zama ƙasa mai daɗi to ba nan Najeriya za ta baka sha'awa ba duk abin da ake shukawa a duniya akwai inda zaka shuka shi a Najeriya yi in ka kai shi jihar Borno bai ba kawo shi jihar Gombe in ya ƙi kai shi Yobe in ya ƙi shigo da shi Jigawa in bai ba kawo shi Kano in ya ki shigo Katsina in ya gagara a kai shi Niger in bai yi ba shiga kaduna yi abuja nausa sarawa yi binoy in yaki tafi sakwato zamfara kebbi in yaki tafi lagos in yaki tafi rivers duk wani abu da ake shukawa a duniya akwai inda zai yi a najeriya duk wata dabba da ake kiwo a duniya akwai inda za a kiwata ta ta kiwoto a najeriya yanzu kasar isra'ila kasar su ba ta shuka idan suna so su gona sai dai a ɗauki jirgin sama a zo kamar nan najeriya a cika shi da kasa mai kyau sai a ɗauka a kai sai a sa gireda ta tura shi sai a juya kasar sai a baza sai a je a rinka ɗebuwa da haka za a yi ta bazawa har a yi gora biliyan nawa za a kashe sannan a shuka amma da yake an samu shugabannin da ke kishin ƙasar ƙasar isra'ila na daga ƙasashen da ke taimakawa najeriya da shinkafa a halin yanzu mu fa nan najeriya idan ka sha mangoro ka jefar da kwallon sai Allah ya turo iska sai ta binne kwallon sai Allah ya sauko da ruwan sama sai kwallon ya tsiro idan aka sa mai ido kamin shekara biyu shi ma sai ya fara yaya a wace ƙasa a ƙasar Najeriya to amma ya za inganta noman anki jihar Katsina da jihar Kano su kadai idan za a noma su da noma irin na zamani za su iya ciyar da Afirka ta yamma ba Najeriya ba idan ka ɗauki haɗe da jama'are riba basin wannan fadamar da ta gangaro tun daga jihar bauchi ta gangara zuwa jihar jigawa akwai wasu ƙwararru 'yan ƙasar isra'ila suka taɓa bincike a wurin suka ce wannan fadamar kaɗai in za a mata noma irin na zamani za ta iya ciyar da afirka ta yamma allah ya mana ƙasa mai albarka duk abin da ka shuka zai fito yanzu maganar da nake yi da ku idan ka je ƙasar mauritius ba abin da suke nomawa sai rake da raken sun rike kasar ba a dauke wutar lantarki rake kadai suke da ita saboda rake komai ana amfani da shi bawan a wannan ruwan da za a tsotsa a yi siga da shi a yi mazar kwaila a yi kafi zabuwa idan ka tsotsa ruwan wannan totuwar da za ka jefar tana da amfani ana yin takarda da ita rake kadai suke nomawa da ita suka rike kasar su rake Najeriya an yi tufaki da albasa kadai za a yi rike Najeriya sai ba albasa ba zogale kadai za a iya rike Najeriya da zogale don yanzu maganar da nake yi muku zogalen da kasuwar duniya take bukata a shekara daya tana buƙatar zogale ta naira ta sama da dala amurka dala biliyan hamsin da wani abu wajen zogalen dala biliyan hamsin da shida ake nema a kasuwar duniya zogale kuma an yi tufaƙi duk afirka ba inda ake da zogale mai kyau mai daɗi mai cike da vitamins kamar zogalen najeriya bincike ya nuna zogalen najeriya akwai sinadarai masu amfani a jikin da ɗan adam sama da sinadari 48 akwai mai ƙara ƙarfin ganin ido akwai mai ƙara ƙarfin haƙori akwai mai ƙara jini akwai mai ƙara sa jini ya zagaya da kyau akwai mai ƙara wa fata kyau akwai mai taimakawa gashi ƙwarin ƙashi ɓargo jijiya wajen sinadari arba'in da takwas suke zogale kawai in za a noma a najeriya za a yi riga najeriya to amma ina matsalar take sai Allah ya jarabe mu da wasu kanta makanta man barayi kawai mutum ya zo ya taimaka fiki fiki da ido a talabijin kuma ƙarya yake barawo ne amma ban yana magana sai ya gaban imani haɗiga yake mun ɗauki dukkan matakai na gyara rayuwar al'ummar mu mun gama dukkan shirye-shirye mun ware naira miliyan ɗari da tamanin da ɗigo bakwai saboda magance zazzabin cizon sauro kuma ƙarya yake shine sauran da yake shanye wa jama'a jini shine babban bala'in da ake fama da shi ah, ba haka bane akwai bukatan in kuna so Allah ya karɓa. ilaihi yas'adul kalimut tayyibu ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalu salih yarfa'u ya idan birni wal ladina yamkuruna sayiati lahum 'adabun shadid mai su wa makaru ula'ika huwa yabu Allah madaukin sarki yace ilaihi yas'alul kalimut tayyib dada dan kalmomi ya zuwa ga Allah suke hauhawa ya zuwa ga wa ya zuwa ga Allah suke hauhawa sai Allah ya ce wal amalu salihu yarfa'uhu kyawawan ayyuka suke ɗaukan dada dan kalmomi su kai wa ubangiji malamai suka ce daɗa ɗan kalmomi anan shine addu'a addu'a ita ce da daɗa kalma Mai ke daukan addu'a ya kai wa ubangiji shine kyawawan ayyuka menene kyawawan ayyuka malamai suka ce cin halal idan ka ci halal halal da kake ci ita za ta taimaka wa addu'a ka ta isa zuwa fadar ubangiji Allah ka gafarta mana shi yasa duk malamin da ka sai yana cin haramun ka ta lokacin ka zan cewa ya maka addu'a Allah zai karba ba zai karba ba shi yasa ga malaman nan da yake mun san yan damfara ne ko ga ba ma shakkar su an yi kurhu wallahu an yi tabbata da kafa dubu ko a rinka kifawa tabbat da kirib to kai mace haram ka ci haram ka ci haram ka shaki haram ka ci kudin arna ka ci kudin arne ka karɓo wajen mai yan malfa ka shaƙo ka murƙushe yaushe za mu tsaya muna shakkar addu'ar ka bayan Allah ya faɗa mana annabi ya gaya mana addu'ar mace haram ba inda take zuwa إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ne ma'anar inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi mursali lalle Allah ya umurci muminai da abin da ya umurci manzanni da shi me ya umurci manzanni kuma ya umurci muminai sai annabi ya ja aya ya ayyuhar rusulu kulu min at ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salih صالحا يوا إني بما تعملون بصير الله يا أيها الرسول يا كوتا رمى زني كلوا من الطيبات كشد قدانا دان أبو بوا منين الطيبات abin da ka samu ta hanyar halal kuma abin yana da daɗi a baki sannan ba zai cutar da jikinka ba kulu min at-tayyibat wa amalu saliha sannan ku yi aiki na kwarai domin sai kun ci halal kamin Allah ya karbi aikin ku na kwarai shi yasa idan ka dinka riga da dirhami guda goma sai aka samu dirhami tara na halal ne dirhami daya na haramun dirhami tara halal dirhami kwara daya tallintal haram sai ka dinka riga idan kai sallah da ita malamai sun yi sabani Allah zai karbi sallar ko ba zai karbi sallar ba to me yake zamanin in dirhami biyar na haramun dirhami biyar na halal me yake zamanin in da kudin haramu aka dinka rigar an shiga bala'i ko ba shiga bala'i ba idan ka ci haram ka koshi ka yi addu'a da wuya a karba in ka samu kudin haram ka biya aikin hajji kana labbaik allahumma labbai, labbai la sharika laka labbaik wani mala'ika zai kira ka daga sararin samaniya ya ce la wa la za zaduka haramun wa rahilatuka haramun wa hajjuka gairu mabarur mala'ika zai ce to Allah bai karbi wannan ansawa taka ba guzurinka na haram ne da kudin haram ka biya abin hawan ka zo da shi hajjinka bata zama kubatacciya ba Allah bai su shi yasa kulu min at-tayyibati wa amalu salihah da annabawa aka fara sai Allah ya ba masu imani irin wannan umarni sai ya ce musu ya ayyuha allazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ayyuha allazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru washkuru lillahi sai Allah ya ayyuha alladhina ya kora na suka imani kulu min tsayi tayyibati ku ci daga tsayi ba dada dan abubuwa na halal ku ci daga gare su ma na kuma abinda muka azurta ku da shi sai Allah ya ce washkuru lillahi to ku yi wa Allah ibada a matsayin godiya in kuntum iyyahu ta'budun inda shi kuke bautawa kenan kuma masu imani an ce in kuna so Allah ya karbi ibada ku ku ci me ku ci daga at-tayyibat nan ne inda gizo yake saka babban matsalar mu yanzu shine cin haram yanzu haram ta zama baja-baja amma yi sa'a ta kare to yanzu ba ta samuwa da sauki ita kanta haram ne an gurgure ta ta kusa ta kare haram ne ran da ta kare ma ga yadda za yi babban abin da ake so ya zama kana cin halal ku saurara ku ji idan za ka yi aure ka tabbatar da kuɗin sadakin da ka bayar baka bada naira ɗaya ta haramun a ciki ba duk mutumin da ya bada sadaki da kuɗin haramun ya cuci amarya ya cuci duk ƴaƴan da za ta haifa har kiyama ta tsaya saboda ya sa musu gurbataccen kuɗi a sadakin uwarsu to mun zaka samu mutum yana neman yarinya tun da ya fara zuwa da kudin haram yake toshi da za a daura auren da kuɗin haram ya sayo goro da kudin haram ya sayo alawan lemo da kuɗin haram ya bada sadaki da kuɗin haram ya yi akwati mai taya da kuɗin haram aka cika akwatunan da zannuwa kit aka sa masa sarƙoƙi da kuɗin haramun saitin takalma haramun mota da ta ɗauka kayan ta kai haramun wajen ɗaurin auren aka samu malamin bid'a ya ɗaura motar da ta ɗauko haram amarya da kuɗin haram aka zuba mata ma haram ita amarya haram ta ciwo a gidansu gadon da aka kawo mata na haram ya ci haram ta ci haram suka hau kan gadon haram katifa haram pulon haram aka yi jima'i ba bismillah ba allahumma jannibna shaitana za a turo mana duniya a wannan ba sai an gaya maka shaidan za a haihu ba kawo abin da yake faruwa kenan ba abin da yake faruwa kenan ba ruwan mutane yanzu da ina kake samuwa yanzu duk shirke ke barawa inda yana dan gugu tsarawa mutane a unguwa sai a ce ba mutumin shirki kamar shi kuma an san barawo talaka mai tsoron Allah mai bin Allah ba ruwan kowa da shi kai wallahi idan shaidan ya kana kokarin ibada ya ce bari in je halakar da wannan mutum da ya zo sai ya samu ashe haram kake ci sai ya tunkuɗe da dariya ce ashe na kusa yin bata wa kaina lokaci ni na zo zan halakar da shi ashe halakakke ne dama dan gidana ne ai ban san kai dama sayyidina abubakar radiyallahu anhu bawa yake da shi ya rubuta wa bawan makataba amma duk abin da bawan ya kawo masa sai ya tambaya kai ka samu ranar sai na abakar ya kai azumi sai bawan ya kawo masa abinci abin ka ɗauki na mai azumi sai dai noma da ya tuna ya ce kai bawa ya kai ka samu wannan ya ce ito e, akwai wani da nan taɓa yi wa bokanci zamanin jahiliya ban ma dai iya bokancin ba dai na yaudare shi ne to bai biya ni kuɗin ba sai Allah ya haɗa da shi ya bani kuɗin da shi na sai maka abincin, sai na abubakar ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kalle shi ce tabban laka laqad kitta anta halukani anta ya yace tir da kai ka kusa ka halakar da ni yasa yatsa a cikin baki rinka kwakwalwa amai amai yake zuwa aka ce ai amai ba zai zo ba sai ka sha ruwa yasa aka kawo ruwa ya kwankwadi ruwa ya kwankwadi ruwa ya furmutsa hannunsa cikin baki ya rinka lagudo makogoransa sai da ya rinka amai ya hada zufa rigarsa ta jike sharkab da zufa idanunsa suka jajawur saboda bala'i da wahala aka ce haba abubakar duk wannan saboda loma da ta haramun ya daga kai ya kalli su ya ce wallazi nafsi bi yadihi law anna hadhihi luquma la takhruju illa bi ruhi la akhrajtuha yace na rantse da Allah da raina ke hannunsa da loman nan ba za ta fito ba sai da raina da sai na da ita na yadda in mutu ta fito yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kunne na naji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu lahamin nabata min as-suhuti fannaru aw nabi duk abin naman da ya tsiro a jikin mutum a sanadiyar cin abincin haramun ka ci haramun tai digesting nama ya tsiro a jikinka wannan naman sai an narka shi da wuta a ranar tashin alkiyama yanzu kun san wani bala'i yanzu akwai waɗanda suke iya tura 'ya'yansu mata su je su zina domin su kawo musu abin da za a ce bane akwai uwar da za ta tura ita ta yi zina ta samu mata kuɗi ko ta ɗora ta kan hanyar zina kaga yarinya da safe a ɗora mata talla da ranar talla da yamma talla da daddare talla in ba ta sayar ba kuma uwar ta hauta da fada ta ce za banza sakar wofi balla gaza ko sake fuska ba ki iya samari ba yanzu ga yar gidan yar yanzu magana da ake yi saurayi guda daya yake mata jini wai saurayi guda ɗaya ke mata juye to da ya mata juye kin san me yake juye mata yanzu tsakanin ku da Allah wannan ba zina take so ka koya wa ba yanzu ku kalli yadda rayuwar al'umma take yanzu idan ka je gidan mai zaka sha mai dole sai ka fito ka kurawa mita ido ko ka bura ido ka kura ido sai ka ce mai kallon wata idan ba haka ba sai ya cuce ka mai gidan mai man yaron da ke dura ma sai ya cuce ka ya zai cuce ka ko dai wani dan acaba ya sha na 250 sai ya dora maka akan billin shi ko kuma yana gamawa sai ya sai ya goge sai ya ce kudin ka naira 4500 kuma ƙarya yake 3800 ka sha ya kara maka naira 700 wannan kudin da shi zai je ciyar da iyalansa in mai mata ne da shi zai mata cefane idan ta yi ciki ta haifi da shi zai hada ya saya wa ɗan ragon suna kuma duka musulmai ne wani algus zai yi in ka je layin ɗan yadi idan za a baka yadi goma a kowane sai an ɗan rage wata 'yan mita ƙarshe sai a baka yadi takwas da rabi baka sani ba yana faruwa ko baya faruwa idan ka je layin yanka zura abin za ka samu kenan yanzu ka je layin yan manja kamu ko ko ake damawa ko zan shi ba dan fari-fari yake da shi da kauri idan aka hada shi aka kawo bokiti ɗaya na koko aka juye a cikin drum din manja in aka gauraya aka gauraya sai ya bata sai dai ka ga manjan ya dan ƙara haske haske in ka kalli ka ci kai amma manjan nan da kyau ya ƙara haske haske ce dan inugu ne dan inugu ne alhali shi ne manjan shi ne barawo dan inugu haka ne ko ba haka bane kenan kowa babu roshi ina haramta ki balle ka je sakatare local government ka samu ciyaman barawo sakatare barawo ma'aji barawo auditor barawo treasurer barawo storekeeper barawo barawo barawo ba na ce duka haka suke bare amma dai akwai wayannan na kwarai ba su karewa har ranar tashi alkiyama amma dai akwai irin nan ko babu akwai su wannan bala'i aka shiga ko bala'i ba bala'i aka shiga ba يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كيف تسولى ji. daga cikin aikin da annabi ya zo da shi akwai ya halatta muku a tsayi bai haramta muku alkhabir ana rama barin ba ka adres ترافقنا في سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا نعم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف هكا وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث بيهكا ويضع عنهم إصرهم والأولال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوه أولئك هم المفلحون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل ما يعيكن النبي يأمرهم بالمعروف ينا أمرت سودة أبند شريعة سني وينهاهم عن المنكر ينا هنا سو أبند شريعة كامتا sai Allah ya ce wa yuhillu lahum at-tayyibat daga aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana halata muku at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-kaba'is yana haramta wa mutane al-kaba'is menene at-tayyib menene al-kabis malamai suka ce abinda ake cewa at-tayyib abinda akwai dadi a baki kuma baya cutarwa a jiki me ake cewa al-kabis abinda a baki ba daɗi sannan yana cutar da jiki da wannan ayar malamai suka ce shan taba sigari haramun ne saboda alkabis ce ba a tsayi ba ce taba sigari a baki tana da daɗi tana cutarwa a jiki ko ba ta cutarwa to wannan shi ake cewa kabis Allah ya ce wa yuharrimu alaihimul kaba'is kai ne wai saboda tsaba sakarci wai kana nan kana tambaya ina aya da tace shan taba sigari haramun ne wai kai abin da kake jira sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu inna bensin wa rosmas wa mai filta wa mai wa inna Allah amara al na bima amara bihi al manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wayannan ayoyi thumma zakara rajula sai annabi ya ambaci wani mutum mutumin da yayi addu'a ya cika sharuɗan addu'a gaba ɗayan su amma sai ya samu matsala guda ɗaya sai ya bata alwala a wajen tsarki a ina yutilu safar mutumin yana doguwar tafiya tahiya matahiyi addu'a ta karɓaɓɓa ce inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salasu da'awatin mustajabatun la shakka fihinna addu'o'i guda uku inji annabi karɓaɓɓu ne ba ku kwanto a ciki wasu addu'o'i ne ya rasulullah annabi yace addu'a ta farko da'awatul mazlum addu'ar wanda aka zalunta an zalunce mu yan Najeriya ko ba zalunce mu ba an zalunce mu musulmai ko ba zalunce mu ba an zalunce mu 'yan arewa ko ba a zalunce mu ba ku daga hannu ku gaya wa Allah ku roƙi Allah ku ga Allah zai karɓa ko ba zai karɓa ba ya Allah waɗanda suka cuce mu ka saka mana ya Allah waɗanda suka zalunce mu ka saka mana ya Allah ka nuna mana sakayya ya ubangiji ya Allah kai ne rabbul quwwati wal jabaru cikin musibin da ka tanada ko dan cikin kwankwalati saboda an shi musulunci addu'a ta biyu annabi ya ce da awatul musafir addu'ar matafi karɓaɓɓiya ce a wajen Allah addu'a ta uku du'aul walidi li waladihi addu'a da uba yayi wa ita ma biya ce karka dinga tsine wa ɗanka albarka Allah zai karba ka ci kanka sai Allah ya mai da shi mai ci da kanshi ka tsine masa sai Allah ya karbi tsino da ya zama ne ya karya ma kafa ta ran ko ya kada ka sai Allah ya masa albarka sai Allah ya karba ya masa albarka ya gyara maka shi kenan matafi ana karba addu'a sa ko ba karba to mutumin nan matafi ne ya samu ladabin addu'a ko bai samu ba yudilu safara asha aka agabara gashin kansa ya ci cure yayi kura yana cikin halin wahala ya zama abun tausayi wanda ya samu kansa irin wannan halin Allah yana karba addu'a sa in za a je roƙon ruwa wasu irin kaya yake sawa galila ka zaka ɗauko ka sa ko ta yi tsohuwar riga me yasa zaka sako tsohuwar riga domin ka zama kai ma asha asa a gaba da ka kankan da kai ga Allah Allah ya karba ya sake cika wannan ladabin ko bai cika ba ya muddu daihi ila sama ya daga hannayensa zuwa sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha ta'ala hayyun karim yastahi min abdihi almu'min idza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah mai jin kunya ne Allah yana mai karamci ne Allah yana jin kunyar bawa mai imani ya daga hannu ya roke shi ya sauke hannun Allah bai karbi addu'ar ba an ruwaito daga sama da sahabi arba'in na annabi sahabban annabi sama da sahabi arba'in aka ruwaito cewa annabi in zai addu'a yana daga hannu shi yasa malamai suka ce daga hannu yayin yin addu'a sunna ce mutawatira sunna ce me na'am ya kare cika sharuɗan addu'a wannan ko bai cika ba to bayan haka kuma sai yana cewa ya rabbi ya rab wannan shi ake cewa al-ilha fi du'a in zaka roki Allah ka ce ya rab ya rab ya rab ka faɗa sau uku ko ka faɗa sau hudu Allah da kansa sai yayi magana Allah zai ce ka ya abdi fas'al tu'ta Allah zai ce naji ka ya bawa na tambayi abin da kake so in baka ya ƙara cika shar'i ko bai cika shar'i ba an taba gaya imamu malik ga wani yana yin addu'a yana ya sayyadi wani dan bid'a ne ya sha bid'a ya koshi ya sayyadi ya sayyadi ya sayyadi aka faɗa imamu malik imamu malik ya ce laula qala ya rab kama qalatil anbiya me ya hana ya ce ya rab kamar yadda annabawa suke fara annabawan Allah in za su yi addu'a me suke cewa ya rab annabi adam da hawa suka ce rabbana zalamna anfusana qala rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر wa وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين annabi Musa ya ce rabbi shirah li sadri qala rabbi shrah li sadri yawa wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli sannan waj'al li waziran min ahli harun akhi ushdud bihi azri وأشركوا في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا النبي نوح يقول رب لا تذر على الأرض رب لا تذر على الأرض من الكافرين النبي إبراهيم يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع أسكنت الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم <coughs> وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون النبي موسى يقول ربنا إنك قد آتينا فرعون وملأهم الله وعلى إنك قد آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا يوا يوا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اضمس ربنا ضمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم سؤال النبي زكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وزكريا إذ نادى ربه ربي لا السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوده ويتذكرون في خلق السماوات والأرض cika shari'i na addu'a ko bai cika ba to amma ina ya samu matsala wa madamuhu haram abincinsa haram wa mashrabuhu haram abun shansa haram wa malbasuhu haram tufafinsa haram wa guziya bil haram da haram aka ciyar da shi har ya girma annabi ya ce fa anna yustajabu li zalika ta kaka za a ansa masa wannan addu'a bayan haramta kewaye shi ya Allah ka raba mu da cin haram Allahumma arzuqna al-halal wa barik lana fihi Allahumma arzuqna al-halal wa barik lana fihi Allahumma arzuqna al-halal wa barik lana fihi wa ba'id bainana wa bain al kama ba'adta bain al wal maghribi وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين السماء والأرض ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأجل